السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا المؤمنين هنا آه، روكم الله سبحانه وتعالى ليكرم منك الشاوى وأيكم من الخير ka gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala azirta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai <clears throat> bayan haka muna ƙara jaddada godiya ga Allah da ya dawo da mu wannan rana ta Laraba da muke karanta wannan littafi hikbatun min at-tarikh bayan an tafi aikin haji ko kuma hutun sallah babba mun tafi ranar ɗaya ga watan zulhijja muka rufe wannan karatu na wannan littafin na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas shekaran da ta wuce yau kuma za mu buɗe shida ga watan ɗaya sabuwar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda a wancan lokacin ya yi daidai da ashirin da uku ga watan August muka rufe darasin mu na wannan littafi na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai yau kuma ashirin da bakwai ko eh, ga watan eh, Septemba watan tara kenan za mu buɗe na wannan shekara muna roƙon Allah maɗaukacin sarki dukkan wani alkhairi ya sada mu da shi ya kare mu daga dukkan wani sharri Allah ubangiji ya azurta mu da fahimta da kuma fiqhu fi wannan littafi mai albarka da hikbatun min at-tarikh na ashe. Usman Muhammadul Hadis da wani yanki ne na tarihi da malamin ya zaɓo daga cikin tarihin musulunci sai ya zaɓo daga bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa lokacin kashe Husai yan abubuwa da suka faru a wannan lokacin wanda makiya Allah makiya musulunci makiya ahlu baitin manzon Allah makiya sahabai da kulafa suka yi amfani da wannan ɗan period na lokacin suka yi ta suka ga addinin musulunci suka yi ta kafirta sahabai suka yi ta abin ah, da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kuma ƙarya da kuma ah, tsaban ƙaunin zur da iftira'i da ƙirƙira to shine muke ɗauko abubuwan da suke faɗa ɗin muke kawo su a ma'auni na gaskiya na shari'ar musulunci waɗansu shubuhohi ne suka faɗa ma masu sukan sahaban suke zagin su shine muke karanta shubuhohin ɗaya bayan ɗaya mu diagnosing nasu mu feɗe su mu ga inda shubuhar ta rige mu shirya ta muka abin da ke daidai mu sa a kai mun karanta shubuhohin nan ɗaya bayan ɗaya kafin dai babban sallah har shubuha ta tara yau za mu tashi a shubuha ta goma ashubhatul ashiratu shubuha ta goman da maciya sahabai da kulafa'ur rashidin da su iyalan manzo Allah su suke amfani da ita wajen gani cancantan a kafirta su suna cewa naha Umar ibn al-Khattab an mut'atil hajji suna tuhuman sayyidina Umar cewa ya hana aikin haji na mut'a wato at-tamattu at-tamattu wasu aikin hajji ya kasu kashi uku akwai tamattu'i akwai kirani akwai kuma ifradi tamattu'i shine mafiya yawancin abin da alhazai suke yi shine su fara da umra su yi aski sannan su fita daga cikin ihrami su sa kayan gida su zauna a makka ranar takwas ga watan sulhijja kuma su yi wanka su mai da ihrami su ta mina saboda aikin hajji wannan shine tamattu'i to su suna tuhuman sayyidina Umar ya hana tamattu'i a zamaninsa ya hana aikin tamattu'i bayan manzon Allah kuma shi yayi kuma yace ayi sannan ya hana mut'atun nisa'i ya hana mutu'a da yin mata da mata mutu'a da mata ya hana to suna tuhuman sayyidina Umar da waɗannan abubuwa guda biyu suna cewa huma mashru'atani sai ce ai shar'antattu ne abu ne wanda shari'a ta tabbatar sai dina Umar ya zo ya hana su fa kaifa yuharrimu Umar ma ahalla Allah ta ya za a yi Umar haka kawai sai dina Umar ya haramta wa mutane abinda Allah ya halatta to saboda haka su a wajen su hakan sai ya sa Umar ya cancanci ya zamanto abin la'anta abin kafirtawa abin zaji abin tozartawa abin kaskantawa to za mu ɗauko waɗannan tuhuma guda biyu ɗin nan mu auna su a mahangan shari'a a mahanga ta gaskiya mu gani awalan na farko bari mu fara da mut'atul hajji wato tamattu'i na hajji fa naqulu malam yace ga abinda muke cewa ala fardi mu ɗauka ma let assume mu ɗauka ma anna umar akhta sayyidina umar yayi kuskure fi nahyi an mut'atil hajji. wajen hana mutane yin mutu'a wato tamattu'i na hajji. to fa kana maza sai me idan mutu ya kuskure ya hana abu tunda akwai ifradi akwai kirani akwai tamattu'i kuma kowanne kai yayi to idan ɗan adam ya kuskure bisa wata fahimtarsa sai ya hana wannan to sai me in abu ya zo maka bisa kuskure Allah baya kama mutum laifi a bisa kuskure Allah ya yi alkawari al'umman annabi Muhammadu sallallahu ba zai taɓa kama su da laifin da suka yi bisa kuskure ko bisa mantuwa ko bisa tilastawa da tirsasawa da barazana ga rayuwar mutum Allah ce duk wanda ya yi wani abu da ya saba mun karkashin waɗannan na yafe masa ba zan kama shi da laifi ba rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ce ya Allah kada ka kama mu da laifin da muka yi shi bisa mantuwa ko bisa kuskure annabi ne ya roƙan ma al'ummarsa Allah ya masa haka da al'ummarsa Allah su ce kana amsa maka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan mutum yayi kuskure yayi saba wa Allah kuma Allah ya bayyana ba zan kama mutum da laifin da ya bisa kuskure ba to kai dan adam naka ne na shiga tsakanin bawa da mahalicinsa me naka kai aka sabawa ba kai ba ne. Na hannu nahanu mana yace mu ahlus sunna la nadda'i al-ismata li umar ba ma cewa umar ma'asumi ne. dukkan sahaban manzon Allah ba ma'asumai ne. dukkan khalifofinsa ba ma'asumai ne. dukkan mata manzon Allah ba ma'asumai ne. manzanni ne da annabawa da mala'ikun Allah su ne ma'asumai wanda ba sa kuskure ba sa sa’a wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka mu inda muke kare mutuncin sahabai ina ba wai muna cewa su ma'asumai bane wanda ba sa kuskure a'a muna kare su a matsayin in su yi kuskure da gaske to a tabbatar da kuskure amma ba su yin ba a ce sun yi shine muke karewa a kirkiro a manna maka abin da baka yi ba shine muke karewa ko kuma a ma abin ya wuce kwakwalwa ya wuce misali shine muke rage musu a ga yanda abun yake ba haka bane bal Kulu mu ahlus sunna muna cewa muna da imani da yaƙini cewa yuqti sayyidina umar yana mace shi mai kuskure ne kama yukti ubaki sahabati kamar yadda sauran sahabai ma suke kuskure hada idan farabna wannan mafa idan mun dauka tuhuman da aka masa din da gaske ne kuma kuskuren yayi ballantana ma ba haka bane Ali Subayyi an karɓo wani hadisi daga Subayyi ko kuma wani labari daga Subayyi binu Ma'abad daga Subayyi dan Ma'abad wannan tabi'i ne annahu qala li umar wata rana ya faɗa wa sayyidina umar a matsayin umar na khalifa Allah yarda da shi yace ya umar ahramtu bil hajji wal umrati ma'an yace ni na dauki ihrami na dauki harama na aikin haji da umra tare me kenan tamattu yace na dauki harami na ɗauki niyyar yin haji umra da haji a haɗe sayyidina Umar da budan bakin sai ce ya'ani mutamatti'an abinda yake nufi ya fada wa Umar ya kai khalifa Umar bin Khattab ni na dauki niyyar tamattu'i na yi haramin yin umra sannan kuma in zo in yi haji فقال عمر دبو دان باkin sayyidina Umar yace hudita li sunnati nabiyika yace ka dace da sunnan annabinka Muhammad ka dace ka yi daidai da sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma waɗancan sun ce ya hana da ya hana ne daga cikin sai ya hana shi ya ce a'a kada ka kuskura to amma sai ya ce ka yi daidai da sunan manzon Allah fa hada umar yara sai ce ga umar inda ake tuhuma ake suka ake ce ya hana ya sa mutane kar su yi to gashi nan yau yana cewa anna hadhihi hiya sunna yin tamattu'i shine sunna bal kai ba ma kawai tabbatar mai da sunna yayi ba kawai wa madaha hadha rajul sayyidina umar sai da ya ƙara yaba ma wannan mutumin walam yanhahu bai hane shi ba wa qala yace hudita li sunnati nabiyyika kaga sai ya danganta annabi zuwa gare shi ka dace da sunnan annabinka yabo ne to kun ga wannan matsayin Umar game da tamattu'i kenan wani labari wa an salim eh, ibn umar annahu su'ila an mut'atul Hajji fa amaraha an karɓo daga salim zuwa ga dan abdullahi dan umar ɗin. shi dan sayyidina umar ɗin wata rana an tambaye shi fasawa, game da mut'atul hajji idan mutum ya zo haji zai iya yin tamattu'i fa amara biha ai eh, yayi umurne shi a rika tamattu'i a rika tamattu'i fa qila lahu sai mutane suka ce ah to kai abdullahi dan umar kake umurtan mutane su rika yin tamattu'i innaka tukhalifu abaka ai ka saba wa fatawar babanka umar kenan ka saba mahaifinka qala sai abdullahi ibn umar sai ya feɗe musu biri daga wutsiya har ina ne daga kai har wutsiya ya ce bari in ga muku gaske inna abi babana din nan da kuke ta yawan yaya ta cewa ya hana tamattu'i ya hana tamattu'i ya hana tamattu'i lam yaqul allazi taqulun babana fa bai taba faɗan wannan kalmomin da kuke faɗa ba babana bai taba hana kowa ba bai taba furta waɗannan kalaman ba wa innama kala abinda babana yace shine afridul umrata min hajji ku rika rabe haji da umra ku rika raba haji da menene da umra misali lokacin musulman kaɗan ne kuma suna warwatse a garuruwa na masu nisan gaske zuwa makka tana yi wa mutane wahala So idan suka zo suka yi haji suka yi tamattu'i suka yi umra a take suka yi haji idan suka koma ƙauyukansu ka'aba sai ta zama to vacant ba jama'a sai umar ya yi suggestion don ka'aban ya zama to kullum akwai jama'a akwai masu ibada masu ibada sai ya kawo shara ya ce ku riƙa yin haji kawai in kun je kun gida kuma sai a dawo nan gaba kowa ya rika dawa on his own time yana menene ya rika umran shi to ka'aban kullum sai ta to engage mako yanzu daga haji sai haji a ga jama'a in kafa ya ɗauke ya ɗauke ka'aba sai ka gaba jama'a shine ya bada shawara in kun haɗu kuka yi haji to ku bar umran sai nan gaba sai kowa ya zai rika sa kaga wani zai zo a wannan mako wani a mako na gaba waɗansu a mako na gaba haka haka har shekarar ta zagayo ka'aban da bata yanke daga daga mutane ba kawai abin da ya suggestion kenan abin da ya ba da shawara kenan kuma bai ce tilas ba bai ce dole ba saboda kar ɗakin Allah subhanahu wata'ala ka'aba ɗakin Allah alharam ya yanke daga jama'a yace abinda babana ya faɗa kenan amma ku faj'altumuha antum haraman ko ya kuka mai da abu haramun ne mutu ya rika tabattu'i ya rika hada umra da haji sai kuka mai da abun haramun kuka ce wai babana ne ya haramta bai ba haramtawa yayi ba ku kuka kirkiro wannan wa aqabtum alaiha kuma kuka rika wa mutane uquba idan suka yi tamattu'i wai kuma ba da yawun babana bane ba shi bai yi haka ba bai ce ayi ba ku kuka tsananta abu kuka dauke shi da zafi wa qad ahallaha Allah alhalin Allah ya halatta yin haka wa amila biha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu ya yi aiki ya yi amfani da mutu'a da tamattu yayi shi falamma aktharu alaihi yayin da mutane suka yawaita kila wa kala kila wa kala game da Umar ko kuma game da shi abdullahi din yayin da mutane suka haushi suka sha a kan shi yace afa a haƙƙo an yi yuttaba am umma shin abin da ke littafin Allah shi ya cancanta abi ko kuma maganan umma in littafin Allah ne to ni na ce ayi tamattu shikan saboda haka in ma abin da kuke faɗan haka ne babana ya hana alhalin ba hakan ba to ni na yi abin da ke cikin littafin Allah da shi na yi umarni kawai ina fata an gane ma ba kana muradu umar idan me manufan sayyidina umar din yanzu manufan za mu faɗa shine bayanin da na muku manufan shi na nan na cewa da Allah in an zo haji din nan maimako a yi tamattu'i a yi su a dunkule daga nan in an tafi sai baɗi na umar sai ya kashara a raba su din me manufan umar na haka cewa a raba umra da haji ko ne a rika yin su daban-daban kana muradu umara manufan umar sayyidina umar game da haka Allah yu'arra baitullahi anil umra kar a kaurace wa ɗakin Allah wajen umra yawman min ayyami fi yawmin min ayyami sana a wani lokaci cikin kwanaki daga cikin kwanakin shekara domin daga shekarar sai shekara ka abanta ke ganin mutane a lokacin daga shekara sai shekara sai ka'aban ta zama to tsirara babu kowa a ciki an zo an yi tamattu'i an haɗa haji da umra a wannan shekarar an tafi daga nan sai wata shekarar kuma ina fata manufansa kenan da yake da Allah a raba in an zo haji ayi haji kawai umran kuma sai a zo daga baya saboda kar wajen ya zama to shiru ba jama'a fa nasa domin mutane kanu sun kasance idza kharaju ila al idan suka fita suka zo aikin haji ya'tamiruna ma al-hajj wa hiya al-mut'a sai su haɗa hajin da umran a matsayin tamattu'i ba'da zalika daga wannan kuma la ya'tuna ila baitillah ba mai zuwa dakin Allah ba sa dawowa dakin Allah fa arada umaru sai umar yayi nufin an yahujju mufridina su rika ifradi su riƙa haji zalla kawai in suka zo ثم بعد lahi ta baraka wata الله تبارك umra بأمرة sannan daga baya can idan aka kwana biyu aka nufa nufafa sai su rika dawowa ɗakin Allah da niyan umra bi safarin mustaqillin a tafiya mai zaman kansa tafiya aikin hajji ya zama to mai zaman kansa can gaba kuma a zo a dawo a yi umra tafiya mai zaman kanta hatta la yabqa baitul lahi ariyan min al saboda kar ɗakin Allah ya zauna babu jama'a kawai abinda sayyidina Umar ya faɗa manufansa kenan saboda haka fa nahyu min Umar shawara da Umar ya bayar da abinda yayi nufi din nan da hana hada haji da umra din nan da yayi lam yakun nahya tahrimin ba ya haranta bane ba wai ya ce haramun bane daga yau an haramta yin tamattu'i a'a shi ba ta hanyar haramtawa ba ne wa innama kana ra'ayan ra'ahu shi wajen shi ra'ayi ne kawai ya gani ra'ayin shi ne haka sannan ra'ayin Umar kun san yawanci tun zamanin manzo Allah yakan dace da aya yakan dace da aya sannan idan waɗannan bai Allah sun yi umurni da abu matukan bai saba musulunci ba annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ku bi sunna ta koyarwa ta da koyarwar khalifofi na din nan da kuke gani shiryayyu ne su a karan kansu masu shiryar da jama'a ne duk wanda ya bi su ya shirya ku rika koyi da sunan su inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to a wajen Umar wanda yace ya cije yace a'a shi zai tamattu Umar bai hana shi ba wanda kuma ya gamsu da shawaran Umar da ra'ayin Umar yayi wanda bai san ba yin sai ba wanda Umar ya takurawa ballantana ma ya ce harabun ne har aji a ce Umar ya hala ya haramta halal to a wajen su ai wanda ya haramta halal kafiri ne shi yasa sayyidina Umar ya cancanta ya zama to kafir wal iyaz billah kadan kuma yana cikin yan aljanna tun a doron kasa aka musu albishir da aljanna tun manzo Allah bai mutu ba yan aljanna ne tun bai mutu ba su. to saboda haka wa inna ma kana wa zanna anna hadha al-amr afdal shi sayyidina Umar sai ya ga wannan al'amari shine ya shi kawai a riƙa raba a je yanzu a dawo can kuma a dawo ɗakin Allah kullu ya zamanto da jama'a da masu dawa wala yu'atabu alaihi wannan ba abin da za a zargi Umar da shi bane ba abun zargi bane ga Umar في هذا الأمر بل قد ذكرنا من أنبتا أنه لما حج السبي من أنبتا عشان عند وانشا متني يهي حجي ينونا سيدنا عمر شيفا يازوني دنيا haji da umra gaba ɗaya da niyyar tamattu'i sai dina umar ya ce masa ah, ban hana ba na hana ba nace ga ba na ba a'a da ya nuna shi zai yi duka biyu sai umar yace ce hudita li sunnati nabiyyi ka kai daidai da sunnan annabinka kai daidai da sunnan annabinka ka gani is optional wanda ya bi wannan ya yi wanda ya bi wancan sai umar yace ce kai daidai ka dace da sunnan babu wani abun zafi babu abin zargin umar anan to wannan yanda al'amari yake kenan yanda zargin ya taso wanda bai da tushe bai da asali bai haramta ba bai hana ba mun gama da wannan mu zo saniyan bangaren da suke zargin sayyidina Umar waya ya hana mutu'a yin mutu'a da mata temporary marriage yin mutu'a da mata yace innan nahaya anha hani game da mutu'a mutum ya ɗauki mace ya je ya kwana da ita sati ɗaya ya biya ta wani abu ta tafi wani kuma ya ya daɗa ɗaukanta ya je ya sati biyu ya da ita ya baka wani abu wani kuma ya zai dauke ta ta yi wata biyu a hannun shi kullum ta rika rotating tana yawo daga hannun wannan sai wannan daga hannun wannan sai wannan daga hannun wannan sai wannan ai karuwanci ne wani ko su masu faɗan ba za su so wannan ga 'ya'yansu ba 'ya'yan waɗansu suke so wa abu kadan to yace wannan hani na ce an hana din sabata an aliyu sayyidina ali ne mahanin ya tabbata daga gare shi ba ma sayyidina umar bane shi sayyidina ali karan kansa shi ya hana haisu kana ibn abbas a yayin da shi sayyidina ali wata rana ya ga fada wa abdullahi dan abbas lamma sami'a yayin da shi sayyidina ali ya ji abdullahi dan abbas yana umurni yana umurni da mutu'a auren mutu'a yana halattawa lamma sami annahu yubihu mut'atan nisa yayin da ya ji shi wannan abdullahi dan abbas yana halatta yin mutu'a da mata sayyidina ali ya rubu yace masa kai mahalal mahalal yace ka dakata stop ka dakata ka bar wannan fatawa ka kai da wannan fatawan ta ya kai abdullahi dan abbas fa inna rasulullahi qad naha anha manzon Allah fa da kansa ya hana mutu'a a yawma khaybar a ranar yakin khaybar a ranar yakin khaybar ne sayyidina manzo Allah sallallahu ya hana a ranar ma ba mutu'a kawai ya hana ba in ji sayyidina Ali yake wa alluhumil humuril ansusiya da cin naman jakin gida cin naman jakin gida da can ana ci bisa lalura da can ana ci ina fata an gane ko sai sai da ga ma hadisi ya tabbatar da hadisi bayan hadisin sayyidina ali din nan akwai wa kadhalika hadisu salama ibn al-aqwa hadisin salama aqwa yace anna an-nabiyya harrama al-mut'ata ama awtafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta mutu'a a shekaran autas autas shine sunan wani yaƙi ama autasu shekaran da aka yi yaƙin autas wa kadhalika Kalawa saburatu bil juhani haka saburatu al juhani shi ma ya ruwaito cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam harrama amal fathi manzo Allah sallallahu ya haramta mutuwa a shekaran da aka bude makka wa fi riwayatin a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faɗa yace inni ni annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam azintu lakum da can a baya a shekarun baya a lokutan baya na muku izini fil istinta minan nisa na muku izini ku rika auren mutu'a da mata wa inna allaha qad harrama zalika to daga yau ina tabbatar muku Allah ya haramta auren mutu'an nan ila yaumil qiyamati har ranar da alkiyama za ta tsaya sai da aka ce sayyidina Umar ya hana annabi ya hana ta lokacin da yake raye sannan sayyidina Umar da ya zo gwamna a khalifa ba manzo Allah ya mutu Abubakar ya ya hau ya tafi sai dina umar ya zo don ya tabbatar da abin da annabi ya hana menene aiki ko ba haka ba bi ma'ana ya hana abin annabi ne ya hana a matsayina na shugaba idan na zamanto shugaba me ake son shugaba yayi alladhina in makkannahu fil ardi aqamu salata wa atawu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar wa lillahi aqibatu al umur da ma sai shugaba idan ya hau mulki ya zo fawa ya hana abin da Allah da manzonsa suka hana ko ba haka ba ya tabbatar da abin da Allah da manzonsa suka tabbatar ya yi umarni da abin da Allah da manzonsa suka yi umarni so sayyiduna Umar ya zo fawa ya hana abin da annabi ya hana tun yana rayu to me kuma na zargi me na zargi ne suke so ya halatta abin da annabi ya haramta da yake suna zaton shi irin su ne shi ba irin su bane asalin yanda mutu'a ta samo asali manzo Allah sallallahu alaihi tura sahabai su wajen wata bakwai wata ranar su shekara au abilin daga su je wannan gari musamman kasashen rom Romawa su je kasashen Farisawa idan musulmai suka je suka yi konkarin gari suka yaƙi gari suka ci nasara a kan gari za su kama 'yan matan garin gaba ɗaya a matsayin mai bayi su kama wanda suka kama matasa a matsayin menene bayi idan suka gama da wannan gari suka kafa musu liman da shugaba sai su yi muvi su yi gaba kuma su je su yaƙi wani gari in suka gama da garin su kama 'yan matan garin su kama matan da menene a matsayin bayi sai su haɗa su da waɗannan ana tafiya ana tafiya ana tafiya duk tafiyan da za su yi sai su yi kamfin da sheman 'yan mata a can da zaurawa da menene da suka kama duk ana so in an gama fa a kawo su madina ne su kuma su yi nesa da iyalansu wani ya bar iyalinsa wata takwas shekara ɗaya kuma ga tantin shi ga tantin yan mata kuma da suke tafiya da su suna tafiya da su sai suka kawo complain ya rasulallahi mukan daɗe mu bar iyalanmu muna da sha'awa muna da kaza kuma nan inda muna kama yan mata muna kama mata karshe ɗan ya fizgi wani ya rasulallahi ne manzo Allah sassala ce na muku izini duk inda kuka sauka ku auri matan wannan wajen ran da za ku tafi ku bar garin ku dan ba su wani abu ku tafi saboda me hakan shi ya fi musu alkhairi da akan mutu ya fada zina domin babu wanda yake karfi shaitan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna shaytana yajri fi ibni adama majarad dam shaitan fa yana gudana a cikin jijiyoyin dan adam yanda jini yake gudana akwai sahaban da suka kawo kansu gaban manzon Allah suka ce ya na izina a zartar mun da hukunci akwai matan da suka kawo kansu gaban manzon Allah suka ce ya rasulullahi na izina a tsarkake ni a tsayar mun da hajjin Allah duk waɗanda manzon Allah ya jefe su a zamanin sa su yi zina ya jefe su har mutuwa da waɗanda aka musu bulala a zamanin manzon Allah babu wanda wai shaidu hudu ne suka kama su no su suka kawo kansu gaban manzon Allah sallallahu saboda ƙarfin imani akwai wani hadisi ma wani sahabi ana zaune cikin sahaban zo Allah yana zaune da sahabansa sai zai durkusa gaban manzo Allah ya ce ya rasulullahi kamun izini ku izina sha'awa ta kama ni ta dame ni ya rasulullah sahabai suka tafi wannan wani irin muka manzo Allah ce a'a kar wani ya sa baki manzo Allah ya ce mai matsayi matso yace ka so wannan ga da kanwarka yace a'udhu billahi ai abun yayi muni ya rasulullah ka so wannan abin da kake nema da mahaifiyar ka ce a'udhu billahi wani da mahaifin a'udhu billahi ka so wannan abun da yar da ka haifa wani ya mata a'udhu billahi ka so wannan ga ka ko goggonka ko ka ko kawar ya ce a'udhu billahi abu ya munana masu Allah shi to ai wanda kake so amma izini kai da ita din ai yar wani ne uwar wani ne kanwar wani ne yar wani ne antin wani ne gaggon wani ne yake tabbata ya rasul abu ba ta yayi muni sai manzo Allah ya dafa kirjin sa haka yace ya Allah ka sanya zina mafi kiyayya a wajen shi mafi jama a wajen shi sahabin yace bai tashi daga wannan wajen ba sai da yaji duk duniya ba abin da ya tsana irin zina addu'a manzo Allah ya masa annabi Allah yace Allah ya tsarkake zuciyarsa kuma ya tsare masa ya kange shi daga fadawa alfasha hatta kuma masahabai sai sun nemi izini saboda tsaban biyayya da son rashin saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to complaint din da suka kawo ke kana da iyalai da wani yakan tafi yakin nan yana da sabuwar amarya bai wuce sati biyu ba sai sunan shi ya fito cikin list an tura shi cikin masu yaki ya je yayi wata bakwai kuma su kama yan mata irin na romawa da farisawa din nan ga sunan kyawawa doga menene suka ce manzon Allah suna tsoron fada cikin hatsari sai manzon Allah ce to namu ku izini gwargwadon irin condition din da kuke ciki na lalura duk inda kuka sauka ku yi aure temporary marriage in kuka yi auren kuka ba su dan wani abu kuka zauna da su kuka biya bukata ran da za ku bar garin ku je na can gaba shi ma ku yi haka din shi ma ran da za ku tafi ku je haka din haka haka har ku dawo da aka dawo irin wannan doguwar tafiyan ta kawu sai manzo Allah ya ce to an haramta yau dama lalura ce ta ta aka bude da laluran ta tafi sai abu ya zo ya kulle ya tsoke dama haka musulunci ke kamar spring in abu ya yi ta ya takura ya takura ya takura ya kaga ya dan bude haka in laluran ta tafi ta tafi ya ya tsoke idan yunwa ta kai tsanani ta kai tsanani ta kai tsanani ka nemi abincin halal ka ci baka samu ba sai shari'a ka ta bude haka sai ta baka mushe kana cin mushen kana koshi sai ta da ta buke yanzu a yanda ya bude din an halatta maka mushe kana ci kana koshi sai ya da ya tsuke mushe ya koma ne haram to haka wancan lalura ce ta same su aka bude aka halatta bayan laluran ta tafi kuma aka dawo a'a amma su dan shi'a a buɗe har kiyama ba yaƙi suke zuwa ba ba wani wata bakwai suke zuwa ba ba su taɓa zuwa filin daga da kafirai ba suna gidaje a rika kawo musu ɗan mata su ba wani yawo suke su bar iyalansu ba amma wai a buɗe shi haka ma har ranar tashin kiyama kuma kuma ma wai ma kai dan wuta ne ma in ba kai ba ka duba wani ƙarin abin nan ka saboda haka sayyidina Umar ya hana abinda manzon Allah ya hana kuma kyan shugaba dama in ka hau mulki ka tabbatar da mutane su yi abinda Allah ya umurni da shi ka tabbatar da mutane sun hannu daga abinda Allah ya ya hane su da shi shine shugaba abinda Umar ya yi kenan shi yasa fa Umarun radiyallahu anhu shi Umar Allah ubangi yadda da shi naha an shay'in naha anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi sayyidina Umar ya hana abinda dama can manzo Allah ya hana ne ko naha rabbul izzati tabaraka ta'ala sayyidina Umar ya hana abinda Allah da manzansa suka hana Allahu akbar sayyidina umar ya hana abinda Allah da manzansa suka hana ni mu duba ina ne Allah ya yadda mutum ya sadu da mace Allah maɗaukacin sarki ya yaba wa mumunai ya ce wallazina hum li furujihim hafizun Allah ya yaba wa mumunan da suke kare farjinsu suke kare al'auransu ba sa zina suke kange mutuncinsu suke kange mutuncinsu illa ala azwajihi sai dai kawai suna takaita akan menene matan da suka aura ɗaya kenan inda Allah ya damu ya sadu da mace macin da ka aura aw ma malakat aymanuhum ko kuma ku yanji da bayi mata da ka mallaka sai ka mai da ita sadaka mutum yana iya saduwa da baiwarsa yana iya saduwa da baiwarsa ko da bayi ɗari ne mutum yake da su yana iya saduwa da su sai dai nan kuma sun zamanto ummul walad idan har sun haihu sun fi karfi a sai da su sun haihu sun haifan wa maskan su da to Allah madaukakin sarki ya nuna cewa ya yi restricting ma inda ake so mutum ya sadu mata illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum yar mutu mutu'a dai ba matanka bane sannan kuma har ila ba baiwarka bace ce to sai Allah madaukakin sarki yake fa innahum ghairu malumin duk mutumin da ya takaita akan mashin da ya aura da baiwarsa ya sadu da su Allah yace wannan mutumin ba abun zargi bane wanne ne abun zargi faman ibtada wara a zalika wanda ya nemi ya biya bukata bayan waɗannan biyun ya nemi wata hanya ta biyan bukata ko ta hanyar masturbation al ko ta hanyar irin wannan shegantaka wai ta mutu'a ka rasa yarka a gida daga aikanta da gumi mace kawai sai ka ga har yamma yarinya ba ta dawo ba washe gari washe gari sai ka ji wai aisha ta je zariya ai wani ya aure ta mutu'a sun tsaban tsakiyar shi ko tana jaji tana nan yaya an aure ta ko aure na sunna ma ana aure ba izinin wali auren ya yi la nikaha illa bi waliyyi to amma wannan haka yariya ta gudu kawai wai wai wai ai wani ya ganta kawai a daga nan kai sun kulla auren mutu'a ya tafi da ita ka je ta dawo maka bayan sati biyu cikin da ta ɗauka a zubar ko kuma in ta yi dan a kaimawa sannan ana cikin haka in ta dawo din kuma bayan wata ɗaya kuma wani ya ɗauke ta bayan wata ɗaya wani ya ɗauke ta kafin dai shekara ɗin nan su cika to mutane nawa za su sadu da ita su kwanta da ita ya ake su aiwa ƴaƴan shi yasa in ka je Iran din irin waɗannan ƴaƴan shegu da ake haihuwa ta hanyar mutu'a din to su ake turowa mutane su yi mutu'a da su din amma ba wai ciwon ƴaƴan da suka haifa ba ne irin ƴaƴan da aka same su ta wannan yanayi to ake turowa sai a ruɗe ka ka zo Iran karatu za mu baka dala dubu ɗaya a wata za mu baka wajen zama za mu auren maka da yar mutu'a ka rika mutu'a da ita ba ɗan shi zai baka ba irin waɗannan yaran da aka haifa aka haifa aka haifa an rene su an tara su a wani gu to su ne za a rika ɗauko mutum kuma ya ga farar fata gashi daga nan har baya kamar huru ne ya gani haka za ka gani wallahi lokacin da nake madina wani bincike da aka lura idan da za su zo haji sai su ɗebo irin waɗannan ƴan matan yan shekara goma sha biyar sha uku sha biyar sha uku sha bakwai haka ƙanana sai su kama fasikai su rarraba musu su rika mutu'a da su kafin a gama aikin haji sai su karɓi kuɗaɗe da yawa a zo a ƙulla mutu'ar a nan ka kajeriyar dubu goma daga ta zuwa a gama aikin haji riyal dubu biyar riyal kaza su rika rarraba su ga fasikai kasan ko ina suna ko ina suna nan su rika rarraba su idan suka kawo su yayin da za a tafi in suka tattara kuɗin da suka karɓa na ta dalilin ɗanen yan matan sai kaga kuɗi ne masu ɗimbin yawa suna kasuwanci da su sai su koma da su kawai haka za ka samu idan shi a yana so mutu'a da gaske ne ka ce da ƴar shi za kai, ko ka da matan shi da matan shi ya kamata oga ai ya rika nuna example in har za a yi mutu'a da matan wani shi ya rika ba da tashi shi babban babban babban babban shehin nasu gaba daya ko ya rika ba da ƴaƴan shi ka duba kazanta daurewa zina da ƴaƴan zina da ƴaƴan shegu da yaɗo su daura musu gindi kawai to kaga shi ma Allah ya kwanje ne yace kawai ya yaba ma waɗanda suke takaituwa akan matayensu kawai da kuma abin da hannunsu ya mallaka na baiwa ko kuyanga amma fa manitta gawara a zalika duk wanda ya nemi wata hanya ta daban ta biyan bukatar shi fa ulaika humul adun waɗannan su ne masu keta haddin Allah su ne masu keta hurumin Allah to kaga wurin yana daga ciki kaga shi ma a sai sayyidina Umar ya hana abin da aya ta hana فسماهم الله عادين فالله يكراتوا ما ينتعدى ما سكيت حد الله me hujjar yan shi'a da suke cewa mutu'a din nan tabbatacciya ne hujjar da suke kafa da su ka san ɗan shi'a dai kwata kwata bai yarda da qur'anin nan ba amma duk ran da ya hango wata aya za ta yi supporting za ta karfafa aqidan shi din nan sai ya murda ta ya bata wata ma'ana amma asali dama ai ba ma qur'ani ya yadda da shi ko yayi imani da shi ba ya kamata in baka yadda da abu ba kuma baka imani da shi karka kafa hujja da shi amma ita ga sun jawo aya sun sun kekarce akai to sun ga akwai wata kofa da in suka shiga ayar za ta iya taimakawa aqidansu ga wanda bai san fassaran ayan ba ko manufarta suna cewa ai Allah ya ce famastamta'atun bihi min duk wani ɗan jin daɗi da kuka yi da mata fa'atun hunna ku ba su ujura hunna ladansu faribatan dole wala junaha alaikum babu laifi a gare ku ko maza a ku? Sai ma tarabaitum bihi game da yarjejeniyan da kuka yi kuka yi ba jenin kuka yi ciniki min ba'dil fariba inna Allah kana aliman hakima lalle Allah ya kasance masani ne mai iya hukunci wastadallu bil qira'ati to akwai ta qira'a shazama suka ce famastamta'atum bihi minhum ila ajalin musamma suka kawo wannan ƙari ila ajalin musamma fa'atuhunna ujurahunna Eh, duk wani dan jin daɗi da kuka da suna wani ɗan lokaci da ku kuka ambata kuka yi yarjejeniya to babu laifi ku dan ba su ladan sadaki ma ana kiran shi ajr lada ana kiran shi lada shi sadaki da ake ba da shi lada ne a matsayin kwanciyar da mace da mutum zai rika ya halatta ya halatta al'auranta wanda da yake haramun ne sadaki ne ke halatta abinda da yake haramun ne to na kulu inda wannan ayan suke kafa hujja da wannan kira'ar, to muna ce musu inna hadhihi alqira'ata ghairu mutawatira kira'a ma ba ta da tabbaci ba ta tabbata ta hanyar tawaturi ba walaysa kun san na ga muku ma'anar tawatu, abu ya tabbata ta hanya mai yawa duk inda ka je za ka ji ana zancen to ba taba jin ma irin wannan kira'a ba so ba mutawatira ba ce walaysa min alqira'at as ba ta cikin ruwayoyin qur'ani guda bakwai dinnan da ake karanta qur'ani da su kaman warshu da hafsu da qalun da duri da sushi da su menene dinnan na faɗa daidai don ba fanni na bane qira'at na alqur'an in ɗaliban qur'ani sun ji na taɓa waɗannan to sai hakuri in kuskure wala min alqira'at al-ashr baya cikin karatuttuka maguda goma dinnan domin qur'ani ya zo da riwayoyi goma karatu goma da irin dalis dalib na su larabawan to a haka yanzu wata aya ta sauka kaje je an karanta ta da irin dalib din waɗancan dalib din waɗancan kama aya ta sauka wata rana ka ji wannan da shakwatanci ta sauka wannan ayar ne ka ji da zazzaganci ta sauka wancan da haɗejanci haka haka da katsinanci da menene to haka yanda clan din larabawan suke wata aya din annabi ya tashi karan ai ya karanta ka a haka din sai kaga sun sun sun gane sosai to haka ake karatu وغيث ورش ولا لاخرة خير لك من اللولة من الأولى كلولة من شو لا فاتا أنغانيكو شو كادا ونسو ده هكا واني ونسو ولا الآخرة خير لك من الأولى وليس تهدينا الصراط المستقيم وليس تهدينا الصراط المستقيم وذن صراط سو صراط سو صراط الذين أنعمت عليهم وليس قرأت هذا عليهم waɗancan su karanta da alaihimu haka za ka samu kira'o'in to wannan kira'a ta shi'a din nan ba ta cikin goman nan ba ta cikin bakwai din nan ba dai jita ba ba dai jita ba an kirkiro ta aka tsara ta don a ɗaure ma irin wannan sana'a ta zama da mata da kunshe da mata jinjikau wannan shi Allah rufa mana asiri yi wannan kira'ar ma wahiya mu'aribatun ta yi contradicting ta yi karo da kaunin nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan akidar ma ta mutu an ta yi karo da faɗin manzo Allah sa sawa'un kana bi hadisi aliyin sawa'un hadisin sayyidina ali ko hadisu salamata bin al-aqwa ko hadisin saburat al-juhani aw ghairihi wannan shine dai raddi ga waɗannan shubuhohi guda biyu da ake tuhumar shahidina Umar da su ga saboda haka tuhuma ce ta banza da wofi wanda ba ta da asali ba ta da tushe kuma mun ji ma yanda raddin ya kasance saboda haka shahidina Umar is innocent anan to kuma Allah shirye su masu zagin shi in masu shiryuwa ne ba masu shirya bane Allah ubangiji ya san irin sakamakon da zai musu can shi dai sai dina Umar tuntuni an mai albishir da shiga aljanna sun yana ma duniya yawa kai da kace zakin shi kai fama da kai shi kan ya tsira kawai yana ma aljanna da izinin Allah subhanahu ta'ala sai kuma kai ka fafata da kanka eh, ka rika fara da mutumin baka da riba ya tsere maka gara ka ɗan dawo ka gangaro ka zo gun sa'o'inka Allah ubangiya mana muwafaka to da wannan shubuha ta goma din nan ne za mu dakata Allah ubangiya mana albarka yayi wa lokacin da muka yi a zaune albarka ya karba mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya rabbal alamin